Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan har ila yau muna nan a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna wato kodayaushe a kan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2016. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya ga kanin labaran duniya. A Nijar sakamakon farko-farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba Muhammadu Isu yana kan gaba amma tuni 'yan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce shugaba firayin kurunziza na burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin 'yan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar yau talata siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka gabatar wadda zai fara aiki a sabar mai zuwa to dangane da zaben na nijar har ila yau ko a wani hali ake ciki a yanzu yanzu dai hukumar zaɓe na ci gaba da bayar da sakamakon da ke shigo ta sannan a hankali inda a wajejen karfe biyu na azahar ta bayyana sakamakon wasu daga cikin mazaɓin yankunan zandar da doso za kuma ku ji cewa ministan cikin gidan najeriya ya kai ziyara ƙasar kamaru za ku ji makasudin wannan ziyara sannan halima jimarau za ta zo mana da shirin noma amma da farko bari mu sha labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar sakamakon farko-farko na zaben shugaban ƙasa ya nuna shugaba Muhammadu Yusufu yana kan gaba, amma tuni yan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. Sakamakon gida da hukumar zaben ƙasar ta bayyana a safiyar yau talata ya nuna shugaba Yusuf yana kan gaba da kimanin kashe arba'in cikin 100 na ƙuri'u da aka kada yayin da ɗan hamayya hamma ahmadu yana da kashi tara cikin ɗari sai kuma saini umaru yana da kashi biyu cikin ɗari. sakamakon zaben ya shafi gundumomin zaɓe 20 ne daga cikin gundumomi 308 na ƙasar gamayar jam'iyyun hamayya tuni ta yi watsi da sakamakon da cewa magudi ne kawai aka yi shugaban gamayyar ta 'yan hamayya ahmadu sise ya faɗa yau talata cewa gwamnati ta kafa dubban rumfunan zaɓe na ƙarya domin ta murɗa sakamakon wannan zaɓe shugaba muhammadu yusuf yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru biyar tare da alkawarin zai murkushe mayakan sa kai masu ikirarin islama sannan ya haɓaka ƙasar nijar wacce take cikin jerin ƙasashen duniya mafiya talauci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce shugaba fek nkurunziza na burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin 'yan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda ya ɗauki kusan shekara ɗaya yanzu ana gwabzawa mr ban ya bayyana hakan ne yau talata bayan da ya gana da shugaba nkurunziza da shugabannin adawa da kuma kungiyoyin al'umma a kasar ta burundi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce duka sassa a rikicin siyasar kasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa da kowa da zai shiga wannan ganawa a lokacin wata hira haɗin gwiwa da 'yan jarida tare da shugaba nkurunziza mr ban ya ce tilas ne shugabannin siyasar burundi su yi ƙarfin zuciyar cimma matsayar siyasa a nasa jawabin shugaban na burundi ya ce a shirye yake ya gana da shugabannin hamayya kuma zai sako wato zai sako fursunonin siyasa a zaman wani matakin nuna halin dattaku mr nkurunziza ya ce kowa ya san cewa al'ummar burundi sukan haɗa kai idan aka zo ga batun tattaunawa mun nuna wannan hali namu na da sanarwa da muka bayar ta sake fursunoni dubu biyu amma banda waɗanda ake zargi da tayar da fitina a cikin ƙasa ziyarar da mr ban ya kai kasar ta zo ne wata guda bayan da wata tawaga kwamitin majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara kasar domin matsin lambar ganin shugaban nkurunziza da 'yan hamayya sun fara shawarwari burundi ta tsunduma cikin rikicin siyasa da tarzoma tun cikin watan afrilun bara lokacin da shugaban nkurunziza ya nemi takara kuma ya lashe zaben da dama da wasu suke kallo wato matsayin ya saba doka yau talata siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka gudurta wadda zai fara aiki a sabar mai zuwa idan Allah kai mu. Wata sanarwa da gwamnatin kasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojin kasar za su ci gaba da fafatawa da suke yi da kungiyoyin ISIS da kuma al waɗanda suke da kuma waɗanda suke alaka da su. shirin tsagaita wutar da amurka da rasha suka gabatar bai shafi waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci ba kuma duk wata ƙungiya an ba ta wa'adi zuwa juma'a ta bayyana matsayarta kan wannan yarjejeniya babbar gamayar kungiyoyin yan hamayya jiya litinin ta bayyana cewa ta amince da shirin tsagaita wutar muddin da an amince da bukatar da ta gabatar na janye dukkan kawanya da aka yi wasu wurare da kyale jigilar kayan ayyukan ceto da agaji da kuma kawo karshen jefa bama-bamai kan farar hula a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar jiya litinin amurka da rasha sun ce karkashin shirin tsagaita wutar sassa da suke gaba da juna za su takaita amfani da karfi ne kawai wajen kare kansu idan a kai musu hari hakanan duka sassan za su amince ba za su hana kungiyoyin da suke aikin jinƙai da agaji walwala zuwa sassan da aka yi wa ƙawanya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a siyasar Amurka kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump wanda ya samu nasara a zaɓukan share fage da aka yi a jihohi da suka wato suke are musu gabas da kuma kudu maso gabashin Amurka yanzu ya yunkuro na samun nasara daga wato yammacin amurka a yartinkin da jam'iyyar republican za ta yi a talata a jihar nevada sakamakon kudajian jiyan neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ya nuna trump yana kan gaba da sauran abokanan takararsa da kamar kashi 40 cikin 100 yayin da 'yan majalisar dattijai biyu wato mako biyu da ted cruz suke fafatawa na zama na biyu kowanne daga cikinsu yana da kamar kashi 20 cikin 100 samun nasara a zaben da za a yi a yau a nevada zai bai wa 'yan takara kwarin gwiwa zuwa lokacin da za a yi zaɓe ranar ɗaya ga watan gobe wato mako ɗaya nan gaba inda kusan sulusin jihohin amurka za su gudanar da zaben fidda ɗan takara marco rubio wanda shi ba kamar trump da cruz ba waɗanda sun samu nasarar lashe wasu jihohi ya samu goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar republican gabanin zaben na nevada cikinsu har da tsohon sanata kuma ɗan takarar shugabancin amurka ted cruz magoya bayan kamfanin apple kan ƙin amincewa da bukatar hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka wato fbi ta gabatar masa na neman ya bude wato na neman ya bude wata wayar wadda ake zargi da kisan gilla suna shirin za su gudanar da zanga-zanga a biranen amurka fiye da 40 ciki har da helkwatar hukumar ta fbi da ke nan birnin washington wata kungiyar kare 'yancin amfani da kayayyakin fasaha tana shirya zanga-zangar a kantinan apple a wurare kamar birnin new york da san francisco da birnin minneapolis da kuma hong kong da london kungiyar ta ce tana da yana da matukar muhimmanci a kare sirrin mutane domin mutane ba su da sauran tabbaci muddin gwamnati ta samu nasara a gwagwagwa da take yi da kamfanin na apple hukumomin amurka suna neman apple ya bude wayar da sayyid rizwan faruk ya yi amfani da ita shine mutumin tare da matarsa tashfin malik sa kashe mutane goma sha hudu bara a birnin san bernardino da ke jihar california To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu fara ne da kamaru inda ministan cikin gidan najeriya ya kai ziyara kasar ta kamaru a wani mataki na ganin yadda kasashen biyu za su haɗa kansu wajen tunkarar matsalar 'yan gudun hijira da rikicin boko haram yarba da muhallansu ga wakilin murya amurka muhammad awal garba da ƙarin bayani Ministan cikin gidan ƙasar tarayyar Najeriya Abdulrahman Bello ya kawo ziyarar aiki na kwanaki biyu a ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ya gana da shugaban gwamnati kuma Prime Minister ƙasar ta jamhuriyar Kamaru musta Filimon Yong a ofishinsa da ke fadan ƙasar yawunde anda suka yi tattaunawa kan yadda 'yan gudun hijiran ƙasar ta tarayyar Najeriya ke jirge a arewacin ƙasar a ƙauyen Minawawa a jihar Arewa mai nisa yawancin 'yan gudun hijiran da sun daga jihohin Arewa maso gabas na ƙasar ta tarayyar Najeriya najeriya musamman ma daga jihar adamawa da jihar birnin najeriya an da akalman lissafi suka yi nuni da cewa jama'a sama da dubu arba'in ne zuwa dubu hamsin suke nan jirgi a wannan ƙauyen na minawawa dubu sha takwas daga cikin su maza ne bayan sun kammala tattaunawan su ne da musta filimon yan sai ministan cikin gidan na ƙasar tarayyar najeriya abdulrahman bello da tawagarsa suka zarce ofishin ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru rene emmanuel sadi an da suka sadu da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar ta jamhuriyar kamaru jean belembele da babban kwamishinan 'yan sanda na kasar ta jamhuriyar kamaru martin bengrangele Tattaunawa nasu dai ya ɗauki lokaci mai tsayi kuma sun yi maganin yanda kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru za su haɗa karfi da karfe domin mayar da 'yan gudun hijira jihohinsu waɗanda yakin boko haram ya raba su da mahallansu minista abdulrahman bello ya ce hmm, Yayi yi matukan yaba wa kasar jamhuriyar kamaru wajen irin kokari da ta yi domin karban 'yan gudun hijiran kasar ta tarayyar najeriya kuma ya ce dama kasashen biyu suna da kyawawan alaka na zamantakewa a tsakanin juna ministan da ya juya ta bangaren ministoci kuma abdulrahman bello ya ci gaba da cewa we very much appreciate the efforts of the Cameroonian government for uh, making it home for them for now with the uh, facilities provided. Na yaba wa kasar jamhuriyar Kamaru wajen irin wannan da tako da take nuna mana na taimakawa 'yan gudun hijiran mu da yakin Boko Haram yar su da mahaifansu kana minista Bello ya ce. There is an ongoing arrangement to ensure that these refugees Uh, repatriated back Wannan al'amura na 'yan gudun hijira dai zai ɗauki dogon lokaci kafin mu cimma matsaya domin mayar da 'yan gudun hijiran jihohin su na aihuwa. Minista zai ci gaba da ziyarar nasa ne zuwa ƙauyen da 'yan gudun hijiran suke jibge a garin Minawawo a jihar Arewa mai nisa domin ganin yadda 'yan gudun hijiran ke gudanar da rayuwarsu. Shi ma ministan cikin gidan na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Rene Emmanuel Sadi da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke Yawunde na irin tattaunawa wanda suka yi ya ce. Euh, l'idée de mettre sur pied un cadre tripartite. Et c'est dans ce cadre tripartite que nous allons examiner les modalités euh, concrètes de rapatriement euh, de ces populations nigérianes. Le ministre de l'Intérieur du Nigeria a pris donc l'engagement, rentré au Nigeria, d'examiner le mun taɓo yanda za a yi ƙoƙari matuƙa gaya na mayar da waɗannan bayan Allah ga garuruwansu kuma ministan cikin gidan na tarayyar Najeriya ya ce zai koma ya ce zai koma Abuja za su tattauna da masu ruwa da saki ta wannan bangaren domin a mayar da su su ko da yake zaman tsaro na ƙasar ta tarayyar Najeriya da na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun ce akwai 'yan ta'adda da 'yan fashi da makamai akan iyakokin ƙasashen guda biyu Muhammad Awal Garba muryan Amurka

masana sun fara tufa albarkacin bakin su kan irin tsarin da kasar ta bi wajen ganin 'yan siya wato 'yan kasar mazauna kasashen waje sun kada ƙuri'unsu malam tijjani muhammad nasir malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar jigawa ya mana tsokaci kan wannan batu wato wannan wani abu ne da ya kamata a yaba kasar niger domin a kasashen ta da suke zaune a kasashe da dama a duniya kuma na daga cikin irin roƙon da suka dinga yi cewa a lokacin zaɓe in yi a dinga ba su wannan damar kamar yadda sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba suke yi kuma da wannan zaɓen ya zo mun ga wannan damar an ba su kuma ya zama an samu nasara to amma kuma sai dai a ta wani bangaren tana iya yiwuwa wata ko ba yanzu ba ko wata rana a dinga amfani da irin wannan damammakin watakila wajen canza alkaliman zaɓe. Yawa dama ina so na so na tambaye ka dama ce wasu suna kuma korafin hakan kamar wata kofa ce da za a buɗe na yin kamar magudi. Na'am, eh tana yiwuwa ka san irin demokaradiyyar mu ta yammacin Afirka komai yana iya faruwa musamman idan eh, yadda shugabannin mu suke da san dawama a mulki. To amma idan ya zama to an yi tsari mai kyau akwai ƙididdiga na yawan 'yan ƙasa da suke zaune a wannan garuruwa. an san mutum nawa ne suka zama sun cancanta su kaɗi ƙuri'a idan akwai waɗannan a kuma an kiyaye da kyau an san mutum nawa ne suke zaune kuma an san mutum nawa ne za su kaɗi ƙuri'a da sauran kuma matakai da za a iya ɗauka na hana ainihin canza alƙaliman zaɓe daga irin waɗannan sakamakon da za su dinga fitowa daga wasu ƙasashen kaga misali idan a cikin ƙasa an ga inda baki ya karkata ko kuma yana alƙalman zaɓe suka karkata to tana iya yiwuwa a yi amfani da kuma alƙalman zaɓen da ba su so ba daga kasashen waje wurin canza misali akalar ainihin alƙalman zaɓen da ake so a canza so wannan wata tana yiwa a yi amfani da ita ta wata hanyar kuma amma yana da amfani domin tun da 'yan kasa ne suke zaune wasu kasashen kuma sun sha koke-koken cewa a basu wannan damar kuma yanzu gashi an basu to yanzu da sai mu kyauta da zato cewa wannan dama ce mai kyau wadda kasashen da suka fi nijar ma arziki da kuma dama da kuma ainihin yawan jama'a su masu su amfani da irin wannan damar wurin ba 'yan ƙasarsu da suke kasashe a wurin kaɗa ƙuri'a idan lokaci ya yi. Malam Tijjani Muhammad Nasir kenan malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Jigawa. To a jamhuriyar Nijar din har ila yau 'yan adawa sun yi ikirarin cewa sun gano wasu mazaɓu na bogi da aka samar a zaben da ya gudana. Waɗanda suka ci an ƙirƙiro su ne domin a taimaka wa jam'iyya mai mulki ko da yake hukumar zaɓe ta Seni ta musanta wannan zargi. Ga wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani. A Zander et dans bien d'autres régions, les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. shugaban jam'iyyar idr e tabbat amadu bubakar sise kenan kusa a kawancen kofa lokacin da yake karanto sanarwar jam'iyyun adawa domin bayyana rashin amincewarsu da abin da suka kira yunkurin makudi wanda suka dora alhakinsa a wuyan hukumar zaɓe seni da zumar ba dan takarar jam'iyya mai mulki damar cika gurinsa na lashe zaɓe a zagayen farko alashi rabiu gwanda na jam'iyyar mnrd hankuri ya mun karin bayani zaɓe dai wuni guda ne ake yin shi a ƙasar nijar sai ga shi ta kai mu gamin ga an yi shi cikin kwana biyu lalle president seni ya hudo takarda wadda zai ya ba da izinin a ci gaba da zaɓe rakwana na biyu amma abin mamaki bai haɗu ba gari da wani gari da wani gari ne kuma biro de vote mazaɓa kenan guda nawa ke da kwai wa'anda ba samu ba su kai zaɓe kenan wannan ma kaɗai yana buɗe hanyar a yi sace-sace a yi abin da aka dama ina iya baka kwatamci kamar yanzu mun ji a jihar da magaran a sanin mu biro dubu biyar ne da tamanin da biyar yanzu sai aka waye gari aka huddo mu biro dubu bakwai da dari biyar to dole sai mun yi bincike mun samo duka inda wannan abubuwa suka huto da na tuntubi mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe hajja maryama katambe ta tabbatar min da cewa wannan zargi ba shi da tushe sannan ta kara da cewa runhuna 585 ne kawai seni ta aikewa kayan zaɓe a damagaram sai ni muna aiki mun rantse bisa ƙur'ani kenan ba mu tare da wanga bangare ko wanga bangare kuma wanga zargi da suke nan suna yi ina tsammani su kwantar da hankalinsu kaga eh, batun wanga na, na zandar da ake ce an ƙara bururuka mu biro da ke gare mu a zandar da ka'ida ta tsaida da oef ko da sun ka kare eh, eh, binciken nasu eh, dubu biyar da tamanin da biyar ne jihar da magaram kuma da mun kai kayayyaki ma kasan da ake ce ma kolizari da ake yi a kai cikin region region to na biron ga dubu biyar da tamanin da biyar din ga shine mun kai kenan yaya za a yi a ce deja ana cewa wani kaya ba su to yaya za a yi yanzu wa'ancan bururuka da sun ka ce ya za su yi aiki babu kayan aiki wanga ɗaya ne yanzu dai hukumar zaɓe na ci gaba da bayar da sakamakon da ke shigo ta sannan a hankali inda a wajejen karfe biyu na azahar ta bayyana sakamakon wasu daga cikin mazaɓin yankunan zandar da doso Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa Seni wato Palais de Congrès da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a da Sule Mumuni Barma, to yanzu agogon mu na cewa karfe goma na safe ne da kusan minti 19 a nan birnin Washington DC ga Halima jimrau da shirin noma. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan marece Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. To yau mun kawo ƙarshen tattaunawar mu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukar bawa na cibiyar nazari da bincike akan harkar noma ta ƙasar Nijar kuma malami a sashen koyar da ilimin aikin gona a jami'ar Maradi. A ƙarshen tattaunawar Dr. Ibrahim Bukar Bawa ya yi kira ga manoma da gwamnati da 'yan kasuwa na ƙasar jamhuriyar Nijar tare da basu shawarwari. To, kiran da nake yi na farko ga manoma. a gaskiya ga manoma akwai kusa'o'i yanzu manoma su bi na yin noma ya zama na kamar kwantara ne ga yanayin wurina ga yanayin damuna ta ya kamata a tsara abin da ke yiwuwa a rika lissafi a bayin abu ido rufe a rika lissafi kuma a rika neman shawarwari kuma a rika saurarawa kuma kamar su wani takin zamani su wani takin gargajiya abu ne da ya kamata noma da kamata a ce sai damuna ta yi horo ba a kula da gona ina a ƙara tashi tsaye a ba da ƙarfi aikin na harkar shi cikin nutsuwa. Na biyu manoma su haɗa kansu da ƙungiyoyi inda yanzu an ka ɗauki wani takin zamani su wani iri mai nagarta mai gaugawa su wani magani na ƙwari da sauransu. In aka yi ƙungiya ana yi asusu a sa ɗan kuɗi gida a wani ko ya taimaka a zo a yi wani ɗan shago na sai da kayan wanda mutumin da maimakin da sai ya yi kilo wata sha biyar ko ashirin ya zai nemo. Inan an kama shi kusa. idan su tsara kansu inda za su yi tsari na aikin gona kuma duka abin da manoma tunda shi manomi duk abin da yake bukata ya kamata a siya zai kusa da shi kuma wasu yi kungiyoyi za su samu wakilai wanda suna iya zuwa inda su ba za su je ba don a kai kwace-kwacen su don a samu maganin wannan kwace-kwace bayan haka wannan kungiyoyi za su tallafa musu wajen sai da kayan gonan ma suna iya tsara kansu da kansu inda yanzu akwai tsari na mangaza na waranta da wani inda duk abin da aka noma a kawo aji in yi tsada a sai da shi daraja ga wannan kusa'o'i na ajiya yadda ya kamata kenan akwai hanyoyi ba tsaya za a yi ba ana kuce-kuce shi dai aikin gona shi magada kuma daga hanyar wannan zamu ci gaba kenan wannan sana'a samu komin gurɓace wuri da aka samu komin kurakuran da ke da kwai ita dai ya kamata a ba ƙarfi kenan kal a gashi a ba da ƙarfi wajen wannan tsari wajen gwamnati aikin da ake a ci ba da karfafa shi saboda a gaskiya a kowane abubuwan da manoma ba su iya ba kansu kamar yadda na muku zancen takin zamani dai an yi kokari an kawo takin zamani ana sayarwa a tsari na kaima amma mu wata mu Nijar ya zama na in tana yiwuwa mu yi shi mu da kanmu don farashin kun gani ta doko a mota sai an yi wani to amma an biya kaza wane ne da sauransu kan hanyar zama ya zamana cikin kasuwa an a yi shi a nan bakin kamfani in dai tana yi ba da sauki yana hanyoyi ne wanda ya kamata a ba da kai kuma wajen kasuwancin kayan gonan ma ya kamata a kama tsari kamar yanzu tsara kasuwar kayan gona yanzu na muku zancen wani tumati da sauransu ina ji da wuya ka samu wanda zai kawo ɗan kamfani ila dole sai a ɗin tuntuɓa an ɗan tsara kama an ɗan gwada masa hanyoyi to kuma kayan gonan ma taki ya kamata ba taki ba iri ya kamata ya gama duniya tunda yanzu na ɗauka muku iri da ake noma ga manoma a gaskiya a Nijar ban san bisa kashi ɗari yan a samu manomi ko sha biyar ko ashirin wanda suke amfani da takin da iri na zamani kenan ana iya talha wani iri duk inda aka san an samu matsalar abinci shekara ta biyu a biyo da baya da wannan taimakon iri na zamani wanda zai taimaka wa mutane da sauran. to wajen kasuwar kayan iri eh, kayan gona kamar wannan kayan gandari don ce muku noman rani wani lemu wani wani ya kamata a diba ko da doka ce za a sa duk inda kuma an nuna wani bi su kayan da ake kawo daga wasu kasashe ma suna ma ɓata rayuwa suna suna kawo ciwoce ciwoce da sauran sun wani sukarin ma ba san bakan garin da sauran shi kuma Allah ya ba mu gamu da biyan mangoro gamu da biyan gwaba da sauransu a dai ba ko da ɗan kaɗan ne a fara nuna musu hanya tunda su kuma manoman nan su taimaka ma manoma wajen sai da kayan aiki kuma su taimaka musu wajen sayar kayan aiki wannan ƙungiyar suna aiki hulɗa da kamfuna inda zai zama abinda manoma suka noma zai shi da kamfuna a yi aiki kuma tunda in ka ba cikin gida yanzu ni wani bi kwatanta biyu ni ba cikin abin da zan cikin to ne na mishra ne na ci abinci na yi mine ne na Nijar a rika diba ya zama na duk cikin abin ɗan Nijar zai ci ko a bariki ko a babban birni ya zama na ya diba cikin wannan abincin zai ci a ce dai Nijar ta ba da ko kashi ko rabi ma dai nan kenan ne za a san an taimaka ma shuna yan kasuwa su ma su ba da karfi tunda ana zancen kamfuna da sauransu wajen hulɗar maganin kayan gona wajen hulɗa ɗakin zamani suna iya bada ƙoƙarin su ko kuma da goyon bayan gwamnati wajen safara kayan gonan wannan da sauransu wajen saye da saidawa suna iya sai ƙarfafa hulɗoɗinsu da ƙungiyoyin manoma su ba da ƙarfi wajen wannan ya zama da mu ma dai muna da abin da zamu huta tun da kun duba kasuwanci na Nijar abin da ke shigowa Nijar wajen abin da muke ci ya yawa da abin da mu muka noma ma kanmu sai a je a ɗauko abu can wasu ƙasashen waje a kawo zuwa shaida mana a nan shi ne muke ta namu na nan bai sai waya na ci auna kenan a daidai ba a gani ita Nijar a a ɗauko abin da babu a Nijar amma kuma duk abin da ake a ƙasar Nijar a ƙarfafa akwai project project na nan amma project wani ne kawai project zai iya fiye da wani aiki doka guda lahiyayya ta gwamnati ta yi aikin sauyi wajen nawa wadda take gyara manoma take gyara kasuwancin kayan gona da sauransu sai kuma godiya da damar da kuka bani na makaɗan na wannan hira gaskiya na ji daɗi kuma na ji dai na ɗan fitar da ɗan ayyukan da nake tayar da su a yanzu dai To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan baki ɗayanta da fatan kun saurara da kunnuwan basira kuma kun anhwana da bayanan da Dr. Ibrahim bakar Bawa ya makonni yana yi ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. sai makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukar Bawa wanda muke ma godiya da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima kaɗan idan mun sake haɗuwa da ku cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin mu je ga labarai a takaici ga wannan sanarwa. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice a jamhuriyar Nijar sakamakon farko-farko na zaben shugaban kasa ya nuna shugaba Muhammadu Yusuf yana kan gaba amma tuni yan hamayya suka yi watsi da wannan sakamako. sakamakon ƙidayar da hukumar zaben kasar ta bayyana a safiyar yau talata ya nuna shugaba isu yana kan gaba da kimanin kashi 40 cikin 100 na kuri'u da aka kada yayin da hamma ahmadu yana da kashi 20 cikin 100 sai kuma saini umaru yana da kashi 12 cikin 100 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce shugaba fiyar nkurunziza na burundi ya amince ya fara tattaunawa da shugabannin yan hamayya domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wadda ya ɗauki kusan shekara guda yanzu ana gwabzawa Mr. Ban ya bayyana haka ne yau Talata bayan da ya gana da shugaba Nkurunziza da shugabannin adawa da kuma kungiyoyin al'ummar ƙasar ta Burundi. Babban magatakardar mace Ɗinkin Duniya ya ce duka sassan a rikicin siyasar ƙasar sun amince za su shiga tattaunawa da kowa da kowa zai shiga. yau talata ƙasar siriya ta bada sanarwar cewa ta amince da shirin tsagaita wuta da amurka da rasha suka gabatar wadda zai fara aiki a sabar mai zuwa wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta bayar yau ta ce duk da haka sojojinta za su ci gaba da fafatawa da ƙungiyoyin isis da al da kuma waɗanda suke alaƙa da su shirin tsagaita wutar da amurka da rasha suka gabatar bai shafi waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci ba kuma duk wata ƙungiya an ba ta wadi zuwa juma'a ta bayyana matsayarta dangane da wannan shiri na tsagaita wuta. a siyasar amurka kuma hamshakin attajirin nan donald trump wadda ya samu nasara a zaɓukan share fage da aka yi a jihohi da suke arewa maso gabashin amurka da kuma kudu maso gabashin amurka yanzu ya yunkuro na samun nasara daga yammacin amurkan a yartinken da jam'iyyar republican za ta yau talata a jihar nevada sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a na baya na ya nuna trump yana da kan gaba da sauran abokan takararsa da kamar kashe 40 cikin 100 yayin da 'yan majalisar dattijai biyu mako rubio da ted cruz suke fafatawa na zama na biyu su ma kowanne yana da kamar kashi ashirin cikin ɗari na wato ra'ayoyi da aka tambaya magoya bayan kamfanin apple kan kin amincewar da kamfani ya yi kan bukatar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato abi ta gabatar mata ko gabatar masa na neman ya bude wayar tarho waɗanda ake zargi da kisan gilla sun ce za su gudanar da zanga-zanga a faɗin amurka masu sauraro abin da ya saka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai an jima za mu sake dawowa da izinin Allah inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda aka gudanar da kada ƙuri'a a jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lathis Gresham da ta bada umarni. Sai injiniyan mu Jonah Cummins, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma kada ku gusa ko ina domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.